وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kaɗai cancanta a bauta masa yau ma Allah maɗaukaki mai kowa mai komai ya ba mu iko a wannan wuni na hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma shine 27 ga watan hudu shekara ta 2020 daidai za mu ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai a kafin mu ci gaba da karatu akwai wasu bayan Allah da suka rubuto tambayoyinsu ta hanyar nombobin da aka bayar ga waɗanda Allah maɗaukaki ya sa suke da tambayoyi tun da tafsirin ba kamar yadda aka saba ba ne a mutane ba ma tare da su ballantana su tambayoyinsu da haka muka ba da nambobin waya ga waɗanda Allah maɗaukaki sa suna da wasu tambayoyi a suna buƙatar amsa musu idan Allah maɗaukaki ya mun sani wannan mai tambaya yana cewa menene hukuncin wanda yake kallon hotunan da ba su dace ba a wannan wata mai alfarma shin yana da azumi ko ya kari a mutumin da yake kallace-kallacen abin da Allah maɗaukaki bai yarda ya kalla ba ko shakka babu yana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ko a cikin azumi ko ba a cikin azumi ba ko yana azumi ko baya azumi saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ne domin Allah maɗaukaki ya umarci mummine da rumta irinsu daga dukkan abin da bai halatta ba Allah ta'ala na cewa وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كذا وما إيماني يغضوا من أبصارهم سرمت جننسو سرمت إدنسو ويحفظوا فروجهم كما سكيه فرجنسو saboda shi rumta ido yana daga cikin mafi girman hanyar da take kare mutum daga fadawa cikin zina don haka Allah madaukaki ya ce ya fara da rumta ido ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ashe kaga mumini kullum ana umartan ka da ka rinka idan ka cikin dukkan abin da Allah madaukaki bai halatta ka kalla ba sawa'un wannan abin a zahiri yake ko kuma a a bidiyo ne ko kuma a hotuna ne duk abin da yake Allah madaukaki bai yadda da kalle shi hakika ba ta haka kuma ba a yadda ka kalle shi a cikin hotuna ba a da haka mutumin da yake wannan yana sabawa Allah subhanahu wataala ne ya tuba ga Allah madaukaki sannan dangane da azumin sa mai yin wannan zai rasa lada mai yawa daga cikin azuminsa domin shi azumi ma'anarsa tana da faɗi ma'anar azumi kamewa daga dukkan abin da Allah maɗaukaki bai yadda ka aikata shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mallami da yada qawla zur amala bi falaysa lillahi hajatu fi an a ta'amahu wa sharaba dukkan mutumin da bai bar maganar karya ba da aiki da karya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ba ya bukatan barin shan abin shansa da barin cin abincinsa wanda yake nuna ashe ko ka bar cin abinci ka bar shan abin sha amma kana kace kace cikin sabawa Allah subhanahu wataala to koyaushe ladanka yana raguwa ne na wannan azumin ka iya tashi ma kai dai ka sauke abin da yake kanka na farilla amma baka samu ladan azumi ko da guda ɗaya ba don haka wajibi ne a kiyaye wannan shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi yake nuna cewa shi mai azumi saboda kame wadda ake so ya yi ko magana ne marar kyau ba a so ji a bakinsa bal ko zaginsa aka yi manzo Allah ce kare rama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yafsuq fa in sabahu ahadun aw shatama falyaqul inni sa'imun marratayn annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya waye gari yana azumi manzo Allah yace kada an rafa dukkan abin da yake kusantar da mu'amala tsakanin miji da mata kada yayi wala yafsu kada ya fasikanci ko shakka babu kuwa daga cikin kallace abin da wato arrafa akwai kallace kallacen banza da fina-finan banza da hotunan banza da na batsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar kai kuma kar kai fasikanci kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan wani ne ma ya zage ka ya ce maka mutuncinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ya rama wal yaqul inni sa'imun barratayn yace azumi nake sau biyu yace azumi nake azumi nake duk wannan karantarwar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi saboda da yawa daga cikin mutane surar azumi suke yi amma kuma ba su samun ladan da mai azumi yake samu haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace lay rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa illa illa taab annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da yawa daga cikin mai azumi baya samun ladan komai a cikin azuminsa sai yunwa to mai yin sabawa Allah subhanahu ta'ala cikin azuminsa daga ciki akwai masu irin wannan kallace kallacen suna daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa za su rasa ladan su ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon kare dukkan gabobinmu gaba ɗaya da harshen mu daga dukkan abin da Allah madaukaki ba ya so Allah ya sa mu azumi wanda yake karbabbe a cikin rayuwar mu baki da. a sai wannan bawan Allah shi ma yake cewa menene hukuncin wanda yake a yake cewa a yaya ake yin sahun sallah shine tambayar ta farko sahun sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar annabi alaihi salatu wasalam idan an yi iqama da farko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa wani mutum ya shiga cikin mutane sahu sahu yana daidaita su ya ce wanda ya zobe wanda ya yi gaba ya dawo baya ya saita da yan uwansa wanda ya baya ya yau gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga wani kirjinsa ya fito sai manzo Allah ya mayar da shi duk wanda kirjinsa ya fito kaga ya wuce mutane kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce ku daidaita sau istawu sufufakum wala takhtalifu kada ku rinka sabawa wani yayi gaba wani yayi baya wani ya fita a sahu wani kaza kada ku yi irin wannan abinda ake nufi da daidaita sahu shine zamanin cewa kuna jere wani bai yi gaba ba ko wani yayi baya kirjin wani bai yiwu gaba ba kafar wani bata yiwu baya ba idan kun yi haka kun yi sahun da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa sannan ku kusaci juna mutukar kusata kada ku rinka barin kofofi tsakanin juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce la tatruku farajatil lishaitan kada ku rinka barin kofofi na shaitan manzo Allah kuma haka yake cewa la takhtalifu kada ku rinka sabawa sahu wani yayi gaba wani yayi baya ko kuma wani ya zo kai yayi sahun sa shi kadai irin yadda ake a wasu masallati sai ga ga sahunan bai cika ba wani shi kadai sai ya zo sahunsa shi kadai tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake la salata lil munfarijin khalfas saf babu sallah ga mutumin da yaje kadai ta yi sahunsa shi kadai alhali ga wurin da zai tsaya to duk wannan hadisai ne da suke nuna muhimmancin sahu da kuma yanda ake yin sahu wanda Allah yana cewa ala tasaffu ala tasaffuna kama tasaffu malaikatu inda rabbiha shin ba kwayi yi sahu ku yi sak sak sahu ɗaya ba kamar yadda mala'iku suke a gaban su wato wannan yana nuna ibada ce mai girman gaske hatta mala'ikun Allah madaukaki haka suke a gaban Allah su yi sahu da haka an ce sahu dai ana nufin cewa a ba tare da an bankare wani yayi waje ko ne ya ciki ba Allah ya sa mu dace a ah, sannan yace idan ana ta da iqama kowa zai na maimaita abin da ladan yake faɗa ne eh haka ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni a wajen kiran sallah ai koyi da mai kiran sallah haka malamai suka ce to da da kiran sallah da ikama duka babu su daya ibn qayyim rahimahullah muhammad ibn ayyub yana fada a cikin littafin sa zazul ma'arif hadi khairul ibad yake cewa kamar yadda aka umarce ka kai koyi da mai kiran sallah haka aka umarce ka kai koyi da mai ikama idan mai ikama ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar yace ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka fara haka har ya kare zuwa karshen sa wannan kuma yana daga cikin wata sunna da galibi za ga mutane sun kaurace ko da rashin sani ko kuma kasala sai ya zama ne cewa ba a yi amma yawanci an fi mai da hankali akan na kira sallah amma ba a yi a yi kama galibi za ga an yi shiru mai kama yana ta yin kayansa sai an ga wasu gabobi ka ji ana faɗan wasu abin da ba su da asali an ce karkamatin sallah ce kamatin menene ake faɗa ne akwai ta kalma da wasu suke faɗa eh, karkamata salatu wa adamaha ko wani abu makamashi karkama Allah wa adamaha kaga wannan bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ko kuma sai an zo karshe kawai an ce la ilaha illallah sai kawai diba muhammadur rasulullah sallallahu alaihi sallama la ilaha illallah ko ba za faɗa ba to ai la ilaha illa ai muhammadur rasulullah ciko ne la ilaha illallah me za ba za ka ce la ilaha illallah ba sai ka tafi zuwa ga abin da bai zo a cikin lafazin ba shi yasa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine ai koyi da mai kiran sallah kamar ai koyi da mai iqama kamar da ake koyi da mai kiran sallah in an samu dama ma ayi addu'o'in da ake yi kafin a tada sallar wanda ake yi bayan kiran sallah to manzo Allah ya karantar idan kai idan ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ka koyi da shi idan ya zo karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce roka masa wasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته wannan addu'ar ana so ka yi ta lokacin da aka gama ikama kayi yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wannan idan ka samu lokaci ne amma dai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koyi da mai ikama kamar yadda sunna ce koyi da mai kiran sallah Allah madaukake samu dace in baku ku manta ba a karatun mu na jiya muna cikin tafsirin aya ta goma sha bakwai a cikin suratu hudin alaihi salam da yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba tafsiri a cikin wannan ayat saboda ba mu gama ta ba a karatun manajiya na jiya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون a ya gabata mun fassara ma'anoni wato gundarin ma'anonin kalmomin da suke cikin wannan ayar a tafsirinmu da ya gabata a jiya mun fara kawo maganganun malamai dangane da saɓani da suka yi akan bayyana da kuma shahidun minhu da yazo lafazan da suka zo a cikin wannan aya da farko da Allah madaukaki ce fa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu shin baka zaka afa man kana ala bayyinatin min rabbih shin wanda ya kasance akan hujja daga ubangijinsa wa yatluhu shahidun minhu kuma wani mai shaida daga Allah madaukaki yana bin sa zai yi daidai da wanda ba haka ba ma'ana malamai suka ce wato jawabin ana kaddara shi ne afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu kaman laysa kadhalik shin wanda ya zamo akan hujja ya zamo akan wato shiriyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita sannan yake samun mai karfafansa zai yi daidai da wanda yake cikin bata wanda ba daidai ba wato kafan faɗin Allah maɗaukaki a faman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawu shin wanda ya zama mai imani zai yi daidai da wanda ya zama fasiki ba shi da imani amsa shine a'a to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa nan amma sai aka shafi abinda wato jawabin ana kaddara shi muka ce da Allah madaukake ce afamman kana ala bayyina wanda ya kasance akan hujja waye ne ya kasance akan hujjan nan malamai suna da bangano guda biyu ko ka ce guda uku a farko waɗanda suka ce afaman kana ala bayyina ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake kan hujja daga ubangijinsa wasu suka ce afa man kana ala bayyina shine dukkan wanda ya imani da annabi afa man kana ala bayyana wasu suka ce a duka da annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda suka yi imani da shi sune waɗanda suka zo zamo akan hujja a waɗannan maganganu guda uku duka zaka ga cewa suna goyon bayan juna saboda in kace wanda yake kan hujja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda ya bi shi fa duk wanda ya bi shi ma yana kan hujja kenan domin duk wanda ya bi wanda yake kan hujja to shi ma yana kan hujja an gane ko ba kaga in kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ko kace mu'minai ne ko kuma kace manzon Allah ne da mu'minai duka duka wannan lafazin zai dauka fa man kana ala bayyinatin min rabbi bayyina din nan hujja ko sukan ce bayan wanda yake kan wani bayani daga ubangiji shi ma malamai sun tattauna akan me ake nufi da bayyina mafi wato rinjaye cikin malamai suna cewa man kana ala bayyina ana nufin cewa fitra wato wanda yake kan asalin wato fitra kirkirar da Allah maɗaukake wa bayi domin Allah maɗaukake ya kirkiri bayi ne asali akan tauhidi akan kaɗe ta Allah daga baya ne in kaga mutum ya karkace daga baya ne in kaga mutum ya bar hanyar Allah to daga baya ne amma asali lokacin da aka halicce shi akan daidai yake fa qimu haka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha ka tsayar da kanka akan addini nan miƙaƙƙe fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha shine addinin Allah wanda ya kirkiri mutane akai dukkan wanda ake haifa a duniya ana sa ne akan musulunci kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda za a haifa akan haife shi ne akan musulunci sai dai iyayensa su canza masa addini in yahudawa ne su mai da shi ba yahude in ba nasara ne su da shi ba nasare in majusawa ne su da shi ba majusi amma asali ana haifan ɗari ne akan musulunci shi yasa kaga wanda ya mutu yana jariri bai balaga ba karamin yaro ya mutu amma sai ya zama na cewa shi iyayensa kafirai ne malamai suna da maganganu menene makomar wannan mutum bayan sun tafi akan cewa 'ya'yan masu imani da suka mutu ba su balaga ba waɗannan ana musu hukuncin masu imani ne domin abin da aka dama an haife su ne akan musulunci kuma ba su karo da wata wasu iyaye da su canza su ba da haka su ana musu hukuncin musulmai ne amma waɗanda suka mutu alhali su ba su balaga ba amma iyayensu kuma kakarai ne shine malamai suka yi sabani wasu suna cewa su ma hukuncin su ɗaya da 'ya'yan masu imani wasu suna cewa a hukuncin su ɗaya da iyayensu to kaga wannan ba zai daidai da shari'a Allah subhanahu wataala ba domin su ba su yi komai ba ba su yi laifin komai ba wasu daga cikin malamai suna cewa jarrabawa za a yi musu me ya jarrabawa da za a yi musu ranar alkiyama za a yi musu umarni a ce ku yi kaza duk wanda in ya rayu ma ba zai bi Allah maɗaukaki ba to wannan umarnin da aka ce bin ba zai bi ba wanda kuma inda ya rayu ya balaga zai bi Allah shi kuma zai bi umarnin wanda ya bi umarnin sai ya shiga cikin masu imani wanda kuma bai bi umarnin ba sai shiga cikin kafirai wannan ya nuna cewa da ya rayu da ma ga hanyar da bai duk wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sani a cikin su domin shi Allah alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san abin da ya faru tuntuni ya wuce kuma ya san abin da yake faruwa yanzu ya san abin da zai faru gobe kai Allah madaukaki ya san abin da bai faru ba kuma bai kaddara shi zai faru ba amma ya san inda ya faru ga yadda zai kasance yanzu kaddara bana Allah madaukaki ya jarrabe mu aka ba da umarni cewa ba za a yi sallar tarawihi da sallar tahajjudi ba saboda wata annoba da ake tsoronta to kaga yanzu wannan masallacin ba yi tarawihi ba haka ne ko tunda ba a yi ba tunda aka fara ramadana ya hudu ga wata an yi ɗaya ga wata an yi biyu ga wata an yi uku ga wata waɗannan ranakun ba a yi tarawihi ba zai yi wa a yi tarawihi yanzu ba zai yiwu ba ko to amma Allah ya san da an yi tarawihin ga irin surorin da shi mai jin tarawihin zai karanta kaga bai faru ba kuma ba zai faru ba tunda ya riga ya wuce amma Allah ya san inda an yin ga abin da zai faru a wajen in za a yi wata rafkanuwa ne Allah ya sani ga yadda za a yi waye zai ga sallan Allah madaukaki ya sani wani wuri za a karanta a wata sura sai zai bata a wata sura sai ba zai bata ba duka Allah madaukaki ya sani duk da bai faru ba ko ba zai faru ba saboda cikakken ilimin Allah maɗaukaki, to wanda yake da cikakken irin wannan ilimi shin zai jahilci waye zai bishi waye ba zai bi shi ba ba zai jahilta ba da haka shi yasa ba zai zalunce su ba wala yadlimu rabbuka ahada ubangiji ta'ala ba zai zalunci ba duk wanda ya cancanci imani wanda wanda in ya rayu imani zai yi Allah maɗaukaki ya sani wanda kuma in ya rayu ba zai imani ba Allah ya sani amma saboda adalcin Allah subhanahu ta'ala, malamai suka ce sai an musu jarrabawa wanda ya ci jarrabawa ya tafi aljanna Allah ka samu daga cikin waɗanda za mu tafi aljanna ba tare da mu an jarraba mu ba mu wuce kawai mu gairi hisabin wala azabi waɗanda kuma Allah maɗaukaki ya sa ba za su bi su kuma wuta za su wuce Allah ka tsare mu da wutarka a to dan haka bayyana anan shine suka ce to ana nufin fitar abinda Allah maɗaukaki ya halicci bawa a kai wa yatluhu shahidun minhu a wannan ma'anar sai ya zama na cewa shahidun minhu ma'anarsa wato sai ya zama ko alkur'ani da Allah maɗaukaki ya aiko annabi Muhammad da shi dama yana kan fitara dama yana kan addinin musulunci aka haife shi tuntuni yana kan daidai ba a kautar da shi ba kuma sai gashi Allah madaukaki ya aiko masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana ba da shaida akan abin da yi imani da shi din tun kafin wato tun kafin a halice shi ba cikin malamai akwai waɗanda suka fai sana ala bayyinatin min rabbihi suna nufin cewa wato ba fitra ba a'a menene fitra suka ce alqur'ani a menene bayyana suka ce alqur'ani a fa man kana ala bayyinatin min rabbihi wanda yake kan littafin Allah subhanahu wataala suka ce shine a albayyina haka wasu daga cikin malamai suka ce to idan mun dauki wannan ma'ana cewa bayyina ana nufin wato alkur'ani ne wa yatluhu shahidun minhu sai a fasara shahidun anan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana dama yana kan littafin Allah da aka aiko annabi da shi wa yatluhu shahidun minhu sannan ko manzon Allah yana nan yana bibiyan sa yana ƙara bayyana masa sakon da Allah madaukaki aiko aiko shi da shi an gane ko domin Allah madaukaki shi ya dora wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bayanin alkur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka wannan littafi alqur'ani shine azzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun Allah ta'ala ya ce ba mu saukar maka da wannan littafi ba face sai dan ka bayyana abin da suke da sabani akan zaci kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka dora wa bayanin alqur'ani kenan dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani har yanzu yana bukatan wani ƙari menene ƙarin shine bayanin abin da alqur'anin ya zo da shi an gane ko a kamar yadda na faɗa a karatun jiya cewa maganganun da malamai suka yi akan wayatluhu shahidun minhu suna da yawa me ake nufi da shahi? bayan bayyana ma'ana guda biyu ne ko dai fitra da Allah ya halicci mutane a kai ko kuma bayyana wahayin da Allah maɗaukaki ko annabi Muhammad da shi alqur'ani kenan amma shahidun sun yi magana da yawa cikin malamai akwai waɗanda suka fassara shahidun kafin shahidun akwai wa yatluhu wa akan ce tala yatlu ya karanta yana karantawa akwai kuma tala yatlu ittaba yattabi'u to jumhurul mufassirin abinda suka fassara yatlu anan ayyattabi'u kamar yadda Allah madaukake ce allazina atinahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi ay yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi wannan shine abin da mujoram majoratin malaman tafsiri suka fassara to anan ma haka suka ce yatlunahu ay yattabi'u yattabi'uhu wa yatluhu ay yattabi'uhu shahidun minhu wannan fassarar yattabi'uhu da yatluhu shine abin da al-imam at-tabari ya tafi kansa haka al-imam al-baghawi cikin littafin sa ma'alim haka ya tafi akai haka al ibn kathir ya tafi akai haka al al abu Abdullahi ya tafi cikin tafsirinsa. haka jalaluddin suyuti ya tafi a cikin wato cikin tafsirin jalalain haka kuma ibn juzai ya tafi akan a cikin tafsir da sauran malamai da yawa wanda mafi yawan malamai akai suka tafi wa yatluhu ayyattabi'uhu saboda haka sai suka je ma'anar shahidun minhu idan an ce yattabi'uhu shahidun minhu wato wani mai ba da shaida yana binsa minhu wanda shi wannan mai ba da shaida daga Allah yake kamar yadda afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidan shima min rabbihi an gane ko to wannan ma'anar shine yasa da yawa daga cikin magabata suka ce abinda ake nufi da wanda yake binsa yake ba da shaida ana nufin jibrilu an gane ko Allah maɗaukaki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dama manzon Allah sallallahu alaihi sallama Allah maɗaukaki ya halice shi akan fitra akan addinin musulunci ne to sai ga Jibril kuma ya zo na karfafa da wahayin da yake zuwa da shi daga Allah subhanahu ta'ala. cikin malaman da suka fassara shahidun da cewa Jibrilu ne akwai Abdullahi dan Abbasin cikin magabata akwai Alqama akwai Ibrahim Naka'i, akwai Mujahid ibn Jabr akwai ah, ikrima almajiran abdullahi dan abbasin maula ibn abbasin da dhahab ibn muzahim da mafi yawan malamai sun tafi akan cewa a shahidun minhu nan ana nufin wato mala'ika jibril ne magana ta biyu malaman da suka cewa malakun min Allah azza wa jalla yahfazuhu wa yusaddidu su ba su ce mala'ika jibril ba suka ce wani mala'ika ne daga Allah madaukaki da ubangiji ta'ala ya ajiye shi na musamman yana kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama yana datar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dukkan isar da sakon da zai yi wannan shine fahimtar mujahid a ɗaya daga cikin fahimtar su domin a wancan fahimtar ta baya ma akwai magana akwai mujahid a ciki to nan kuma mujahid din shi kadai kadai ta da wannan magana cewa wani mala'ika ne Allah madaukaki ya hore shi wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana datar da shi a magana ta uku waɗanda suka ce wa yatluhu shahidun minhu ana nufin lisan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam harshen mandan Allah sallallahu alaihi wasallam a al-hasan al-basri ya faɗi wannan maganar haka qatada shi ma an ruwaito wannan maganar daga wajen sa, qatada ibnu da'ama as-sadusi babban tabi'in nan suka ce ana nufin lisanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana nufin harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama mutumin yana kan daidai kuma sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da harshensa yana ƙara ba da shaida yana sa akan abin da yake kai magana ta hudu sune wanda suka ce annabi muhammad din ne kansa sallallahu alaihi wasallama an ruwaito wannan daga aliyu dan abi talib da al-hasan al-basri da qatada ibn da'ama as-sadusi da ya gabata suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi to wannan duka magana guda ɗaya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama din dai da me yake yi da sakon da harshen sani ne da da harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka abu guda ɗaya ne a magana ta taubiyar su ne wanda suka ce wa yatluhu shahidun minhu ana nufin alqur'ani ne shine shahidun min ba da shaida suka ce alqur'ani nan nazmuhu tsarin alqur'ani wa balagatuhu da balagar da ke cikin alqur'ani wato suna nufin alkur'ani yana taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙara ba da shaida a kansa cewa shi ɗan saƙon Allah ne saboda irin balaga da kyakkyawan tsari da umarce-umarce da hane-hane da labarin da suke cikin alkur'ani wannan suna daga cikin abin da suke karfafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama yana kan daidai sai gashi ko mu'ujizar da take cikin alkur'ani tana ƙara taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan ma'anar sai zama wa yatluhu shahidun minhu damirin haɗin nan ba tana koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bane a sai ta zama wa yatluhu shahidun min alquran an gane ko wani mai bada shaida da alqur'ani mi kenan mu'jizar alqur'ani balagar alqur'ani fasahar alqur'ani tana taimako tana karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake kai magana ta shida shine waɗanda suka ce a wayatluhu shahidun minhu ana nufin al-injil littafin annabi isa alaihi salam suka ce duk da cewa littafin injila ya gabaci annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to amma yana bin bayansa wajen gaskata shi ba wai yana bin bayansa wajen zuwa ba a'a yana bayansa wajen me wajen gaskata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ma su wannan fahimtar suna ganin cewa tunda Allah madaukaki ya ce wa min qablihi kitabu Musa Allah madaukaki ya ce littafin annabi Musa kafin shi suka ce to yatluhu shahidu minhu ana nufin injila wa min qablihi ayu min qabli kitabi Isa injil kenan kitabu Musa kafin littafin annabi Isa ma ya zo ya goyi bayan sa to ai littafin annabi Musa shi ma ya zo ya goyi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai waɗanda suke cewa wa yatluhu shahidu minhu suka ce ash-shahidu shine al-aqlu shahidun minhu ma'ana mutum mutumin da dama yana kan fitrarsa yana kan daidai Allah madaukaki halicce shi to kuma daga baya zai zo hankalinsa yana taimakon sa akan cewa lalle abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi din nan wato magana ce ta gaskiya wannan magana haka na ga al-Imam al-Qurtubi ya ambace ta ba tare da danganta ta zuwa ga wani daga cikin malamai ba a magana ta takwas su ne waɗanda suka ce wa yatluhu shahidun minhu ana nufin sayyidina ali dan abi talibin radiyallahu ta'ala anhu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama surikin annabi alaihi salatu wassalam kuma dan uwansa na jini ɗan baffansa suka ce shi ake nufi da shahidun minhu a wannan maganar ta cewa ana nufin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ake an ruwaito daga sayyidina ali shi kansa saboda kamar da al-imam tabari da ibnu abi hatim suka ruwaito cewa sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yana cewa ma min rajulin bin quraish babu wani mutum daga cikin quraishawa illa wa qad unzilat alayhi ayatun wa ayatan yace babu wani mutum cikin quraishawa fa sai an saukar da wata aya akan sa ko ayoyi akan sa guda biyu fa qala lahu rajulun sai wani mutum yace da shi ayyu shay'in unzila fika to tun da ka ce babu wani bakurai shi face an saukar masa da aya ɗaya ko aya biyu a kansa kai wacce aya aka saukar a kanka kala ali sai sayyidina ali ya ce wa tuluhu shahidun minhu ya ce ai wannan ayar ta sauka a kansa ne haka al'imam mutsawari ya ruwaito wannan haka ibn abi hatim ma ya ruwaito a cikin tafsirinsu to amma waɗannan bayan Allah guda biyu musamman al-imam ibn jarir tabari rahimahullah dama yin zai kawo riwaya zai kawo da isnadi ba tare da magana akan isnadin ya inganta ko bai inganta ba zai kawo ne abin sai shiru ya rage naka kai ka duba isnadin maganar ka gani shin ta tabbata ko bata tabbata ba magabata sukan kawo hadisi da isnadi ko asar da isnadi a ganin su duk wanda ya duba isnadin zai gane abin ya inganta ko bai inganta ba sun manta cewa ba su san cewa daga baya za a samu rauna na irin mu wanda za mu zo isnadin ba mu san farkon zuba ba ballanta na karshen sa ballanta mu gane mazajen da suke ciki mu gane cewa wannan abun ya tabbata ko bai tabbata ba wannan isnadin da al-imam ya kawo yace haddathana muhammad ibn himara al-asadi قال حدثنا زريق ابن مرزوق الكوفي قال حدثنا صباح الفراء عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيكور ونن wannan magana ta Ali dan Abi Talib Allah kara masa yadda to in ka duba isnadin da ka ga cewa a cikin isnadin wannan riwaya akwai Zurayq ibn Marzuq al-Kufi Zuraik ibn marzuq al-kufi a wajen malaman hadisi duka da'ifi ne la yuhtajju bihi ba a kafa hujja da shi kuma kazzabun ne makaryaci ne abu na biyu a cikin isnadin akwai sabah al-farra shi sabah al-farra din nan ko dai ya zama majhul wasu suka ce majhul ne ba san shi ba wanda ba san shi ba ba a karban maganar sa a cikin addini wasu kuma suka ce a'a ba sabahul farra ba majhul bane an san shi shine sabah ibn yahya al-muzni ashi'i suka ce sabah ibnu yahya ne in ku sabah ibnu yahya ne to gara ma a ce majhul din ne ya fi sauki la'alla wata ran a samu ko wani ne daban ba shi ba amma aka ce sabah Ibnu yahya ne almuzani to kowa ya sani cewa tantirin barafidi ne almatru wanda kwata kwata ba a karban magana ana tuhuban zai yi karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin isnadin har yanzu akwai jabir jabir jabir din nan jabir al-ju'fi ne wanda duk malamai sun haɗu cewa rafidiyyu ne ba rafidi ne yashtubu sahaba yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yaqulu bi raj'ati ali yana cewa sayyidina ali zai dawo a wani lokaci na daban da haka in ka duba isnadi zaka ga cewa isnadi ne musalsalun bil kazzabina wal wadda'ina wal muttahamina bil kadhib an gane ko wa mubghidhi sahaba isnadi ne wanda yake cike kuma dama maganar ta fi kama da haka ya zama da cewa wasu ne kawai masu son sun daga darajar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu akan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai suke kirwaito irin waɗannan sayyidina ali baya bukatan sai an kirkiri ƙarya an jingina masa kafin ya samu daukaka domin daukakar sa Allah madaukaki ya riga ya daukaka shi darajar sa ta tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wanda darajarsa ta riga ta tabbata a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam baya bukatar sai ka kirkiro masa wata falala ka jingina masa kafin ya samu wannan girma a wato kishiyar wannan magana an ruwaito daga muhammadu ibn al-hanafiya muhammadu ibn al-hanafiya ɗa na sayyidina ali ɗansa ta wajen matarsa wato ba hanafiya wanda aka kamo ta a cikin wato yakin da aka yi tsakanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala da musailamatul kazzab banu hanifa shine kabilar musailamatul kazzab to anan da aka je yakin an kamo bayi kuyangu a cikin kuyangun da aka kawo an ba sayyidina ali radiyallahu ta'ala wata kuyanga ta aifa masa da wannan dan ana ce da shi muhammad to kasancewar muhammad muhammad din a cikin yan sayyidina ali ba ɗaya bane dan a ware shi daga cikin sauran sai ake cewa muhammad ibn hanafiya muhammad dan matar sayyidina ali nan hanafiya nan da aka samu ta a wajen yaki banu hanif an gane ko to shine yake cewa qultu li abi yace na cewa babana anta anta shahidu wai kai ne shahid nan da Allah ya ce ah, da yani wa sulhu shahidun minhu kai ne fa qala sai ce wadattu an akuna ana huwa yace eh ni na so a ce ni ne din walakin na lisanar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai harshen Mandan Allah ne ba ni bane kaga wannan riwayar tana cin karo da waccan daga sayyidina Ali ne ke cewa ba shi bane sai dai ita ma wannan riwayar yar uwar waccan ce ita ma bata inganta ba al-Imam Tabarani ya fitar da ita cikin littafinsa al-Aws al-Mujam al-Awsat amma sai dai cikin isnadin wato Qatada ibn Da'ama as-Sadusi ne babu wanda ya rubuta a wajensa kuma sai Khalid ibn Da'laj khalid ibn da'alat kuma suka ce matruk ne ana tuhumansa da ƙarya da haka aka jefar da maganarsa ba a karba alhaifami yake faɗa cikin majma'i zawa'i da yake cewa matruk ne kwata-kwata ba a karɓar maganarsa to kaga duka maganganun guda biyu da abin da yake tabbatarwa da abin da yake korewa dukkansu su ba su tabbata ta hanyar riwaya ba an gane ko kenan wa yatluhu shahidun minhu in dai ta hanyar abin da aka ruwaito ne ake cewa ruwaito daga sayyidina ali ne bai tabbata cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala ya ce wa yatluhu shahidun minhu ya ce shi bane an gane ko a daga cikin abin da rafida suke kafa hujja da shi wajen cewa wa yatluhu shahidun minhu cewa sayyidina ali ne dan su fifita shi akan sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna kafa hujja da riwayar nan da ta tabbata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nada abubakar radiyallahu ta'ala a matsayin jagora shekara ta tara bayan hijira ya tafi jagoranci mutane aikin haji. to a wannan shekarar bayan ya tafi sai aka saukar da wasu ayoyi na suratul bara da aka saukar da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi sayyidina ali ya tura shi da waɗannan ayoyin ya je ya kaiwa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala yana can a wajen aikin haji a shekara ta tara to a lokacin mandan Allah yake cewa la yadhhabu bihi illa rajulun minni wa ana minhu yake cewa babu wanda zai tafi da waɗannan ayoyin domin ayoyi ne da suke nuna barranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta da mushrikai yanzu duk wani yarjejeniyar zaman lafiya manzon Allah ya zubar da ita bai da ita ba saboda ha'incin da suke yi da warware alkawari da suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna ayoyin suna nuna cewa ba yanzu babu wani sauran sulhu kuma tsakaninsu da Qurayshawa to sai manzo Allah ya ce la yadhhabu bihi illa rajulun minni wa ana minhu ba wanda zai tafi da wannan yanke yarjejeniyar da barrantar sai mutumin da daga ni yake ni ma daga shi nake suka ce wannan ya nuna wa yatluhu shahidun minhu ana rufin sayin na ali saboda shine manzon Allah ya ce masa rajulun minni huwa minni wa ana minhu an gane ko da haka shahidun minhu wato hudin damirin yana kuma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi yana kan daidai wa yatluhu shahidun minhu sannan kuma ya tabi'uhu shahidun wani mai bada shaida minhu wanda shi ma daga jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake haka suka fassara to amma kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wa sayyidina Ali huwa minni wa ana minhu in dai wannan ne kadai zai sa ya zama shi ake nufi da shahidun minhu to ɗayan biyu ne ko dai ku ce saboda shi sai na jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai mu ce to ba shi kadai da cikin wannan ayar ba domin ya kamata ƴaƴan manzan Allah su ba duk su zo na na mata cewa ce wa yatlu shahidan mu ta ce ni ne al ya ce ni ne Husaini ya ce ni ne haka nan Zubair ibn al-Awwam shi ma dan goggon manzan Allah ne ya ce ni ne ake nufi haka nan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib baffan manzan Allah ya ce ni ne haka nan Ja'far ibn Abi Talib dan uwan sayyidina ali shi ma ce ni ne duk wanda yake daga jinin annabi yake shi ma zai zuwa ce ni ne kenan an gane ko ko kuma ya zama saboda manzon Allah ya ce masa huwa minni wa ana minku sai mu ce to wannan ko ba sayyidina ali kadai aka faɗa ba a cikin waɗanda ba jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an samu haka julaybib radiyallahu ta'ala sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sai muslim bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya neme shi a cikin mutane bai gan shi ba a cikin yaki wanda Allah ya ce a dudduba a gani ana bincika a ga su waye ne suka yi shahada a yaki ana dubawa a ce an gawa ne an gawa ne an gawa ne duk ana ganin cewa an gama ganin mutane amma manzo Allah shi abin da yake tunowa Julaidi mutane su da yake basu ba sa ganin sa yana da girma yana da daraja yana da daukaka su ba sa tuno shi a cikin littafi manzo Allah kuma Julaidi yake ta nema yace ai duk ga sunan an gani sai ce a duba dai akwai wanda babu a ana can sai ga zulabi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to kun ga wannan kun ga wannan huwa minni wa ana minhu manzo Allah mai taso uku yace huwa minni wa ana minhu huwa minni wa ana minhu shi daga ni yake ni ma daga shi nake manzo Allah mai ta sau uku a wacce riwaya ta sayyidina Ali sau ɗaya aka faɗa masa julaidib ko sau uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa minni wa ana minhu kenan in dai dan manzon Allah ya ce masa huwa minni wa ana minhu ne ya zama shine shahidun minhu to ya kamata julaidib shi ma ya zo ce ni ne wa yatluhu shahidun minhu an gane ko kaga sai ya zama cewa wannan magana ce duk wanda take rusashiya gaskiyar magana masu wannan fassarar da aka samu cewa duk tana komawa ne zuwa ga rafiranci. waɗanda su da ƙarfin da ƙarfi so suke dole so sun fifita sayyidina ali akan sayyidina abubakar da umar da usman wanda kuwa wannan abu ne wanda yake tabbatar a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama fifikon sayyidina abubakar da umar akan sayyidina ali wannan wani abu ne a fili ka shamsu fi rabi'atin nahar kamar rana ne lokacin da ta take tsakiya za ta iya buya ba za ta ɓuya ba kowa yana ganin ta kai ko makaho yana jin zafin ta a goshinsa to haka fifikon sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu akan sayyidina ali yake a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da nassosi da aka samu ingantaccen nassosi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ruwaito amma ba za ka samu ingantaccen nassi ko guda daya da yake fifita sayyidina ali akan sayyidina abubakar ba an gane ko amma fifikon sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala akan sayyidina ali abu ne wanda yake ba wata ƙura kai yanzu hatta wannan kissar da suka kafa hujja da ita da musayidina ali manzo Allah ya ce masa la yadhhabu bihi illa rajulun minni wa ana minhu me ya kawo sayyidina ali radiyallahu ta'ala a ce ya dauki ayar tafi da ita wajen aikin hajji ya kai wa da abubakar saboda da abubakar fa shine manzon Allah ya zaɓe shi ya jagorantar da shi ya ce ya zama wato ya khalifance shi lokacin aikin hajji manzo Allah bai samu zuwa aikin hajji ba amma bai sura da Ali ba bai tura kowa ba sai yace sayyidina rabbi Allah ta ka je ka jagoranci mutane aikin haji manzon Allah yana raye yace je ka jagoranci mutane a aikin haji wannan mai ishara ishara tana nuna khalifancin manzon sai sayyidina Abubakar ne da fifikon sa akan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama domin kaga a gida ne fa wata rana manzon Allah ya bar sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda ya bar shi zai tafi yaƙi da rundunar da sabansa sai ya bar shi a gida ya ce ya wakilce shi da ya bar shi a gida ya ce ya zauna ya rinka jagorantar mutane a gida lokacin waɗanda aka bari a gida in za a tafi yaƙi suwa za a bari a gida ne kan mata ne da marasa lafiya an gane ko sai na ali radiyallahu ta'ala sai shi bai ji daɗi ba a ransa yace aka turku ne bainan nisa'i was sibyan yace ka banda tsakanin yara da mata shi jarumi da sai na kwasan jarumtarsa to amma yana ganin cewa an kaskantar da shi aka bar shi a cikin mata da yara shi ya fi so ya tafi tare yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma tarba an takuna an takuna minni bi manzilati haruna bin musa yace shin kai ba ka so matsayin kai a waje na ya zama kamar annabi haruna a wajen annabi musa ba ma'ana lokacin da annabi musa ya tafi zai gana da Allah subhanahu wa ta'ala wa ya bari a wajen banu isra'ila haruna ya bari to wannan matsayin fa fahimci ba matsayi ne karami ba an gane ko ga fa tsakanin mata ne aka bar shi da yara da marasa lafiya aka ce jagorance su amma sai suka kafa hujja da shi suka ce wannan yana nuna cewa na ali manzon Allah yana gwada wa mutane ne shine khalifa a bayansa wanda aka bar shi a wajen mata aka bar shi a wajen yara da marasa lafiya ya zama wakili a wajen aka ce shi ne ya cancanci ya zama khalifa alhali mutumin da ya jagoranci mutane suka tafi aikin hajji a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi da mutane dumbin mutane suka tafi suka tafi aikin hajji shi kuma wannan ba a ga cewa ya cancanci ya zama shine khalifan ba saboda abu ne da ake gina shi akan son rai amma in ba haka ba irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa waɗanda suke nuna fifikon sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala kan sayyidina ali ko da wasa ba mu taba jin cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ba shi da girma ba shi da daraja ba shi da daukaka a cikin sahabban annabi amma dai abubakar ya fi shi shine magana sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da ka cire abubakar ka cire umar ka cire usman cikin sahabban annabi kaf babu wanda kai sayyidina ali amma abin da muke inkari shine fifita sayyidina ali akan sayyidina abubakar saboda nasosi da ayyukan mandan Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna ba haka bane abdullahi dan umar Allah ya kara masa da hadisin na cikin sahih bukhari yace kunna naqulu wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam baina adhurina afdalu hadhihi al ummati ba'da nabiyha abu bakr thumma umar wa yablughu dhalika an nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa la yamna'una abdullahi dan umar yace a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana raye muna fada mu ce wanda ya fi kowa daraja cikin wannan al'ummar bayan annabinta mu ce abubakar sai mu ce umar kuma labarin yana zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba hana mu ba kaga kuwa ba yadda za a yi a ce sun faɗa abin da yake ba daidai ba manzan Allah ya kyale su shirun nan da manzan Allah yayi yana nuna cewa lalle Abubakar da Umar sun fi sayyidina Ali radiyallahu ta'ala girma da daraja haka nan idan ka duba rashin lafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a daidai lokacin da an sanar da shi cewa ajalinsa ya mutu. domin tun a aikin hajjinsa da ya na bankwana a shekara ta goma bayan hijira a watan zulhijja manzo Allah aka yi ta masa isharori na cewa lokacin sa yayi tun daga aka saukar masa idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bi amri rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba sahabbai da suka binci cewa lalle rasuwar manzo Allah ta matsu da aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati addini ya cika sahabbai suna ta murna addini ya cika sayyidina Abubakar yana kuka yaya an ce addinin Allah ya cika an cika nima kuma kana kuka sai ya ce ba ku fahimci abin da na fahimta ba tunda an ce addini ya cika kenan dan aika ya gama kai aikansa ko to dan aika in ya gama kawo aikansa mai zai yi zai koma inda ya fito ishara ce zuwa ga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan fa manzon Allah ya dawo gida ba shi da lafiya bayan duk isharori sun tabbata a aikin hajji ma manzon Allah yana cewa khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha yana cewa ku zo ku koyi aikin hajjin ku a wajena mai yiwa daga wannan shekara ba zan sake haduwa da ku ba duk a wannan tsakanin ne manzo Allah ya zo ya kwanta bai da lafiya amma ya ce a nemi sai na abubakar a ce rinka jan sallah bai duk kowa jan sallah sai abubakar shi ne ke jan sallah sai na ali yana nan abbas ibn abdul muttalib yana nan inda a ce darajar dangantaka ce ta jini da su sai manzo Allah ya gabatar da su amma in shi ita falalar Allah madaukaki ba bada ita wanda ga dama ne nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya rayuwar duniya ma Allah madaukaki shi yake ɗaukaka wanda ya ga dama ya aje wanda ya ga dama a wurin da ya ga dama ballantana kuma darajar ta take ta wajen sa ne da haka fi bikon sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala ma kan sayyidina Ali abu ne wanda yake a fili babu abin da zai buya gaskiyar magana duk wanda ka ga yana so da karfi sai ya fi ta sayyidina Ali akan sayyidina Abubakar to ko ba daɗe ko ba juma ka ci gaba da bibiyansa sai ka ji asalin ƙiyayya ne yake wasu habban annabi kuma sai ka ji ta fito in dai ka ji mutum ya fara wannan maganar cewa sai ali ya fi abubakar to wallahi karshe sai ya buge da cin mutuncin sahabban annabi da cin mutuncin matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a ruwaito akan fifikon sayyidina ali akan sayyidina abubakar ɗaya biyu ne ko dai ya zama wani nassi ne ya tabbata ingantacce amma kuma an kafa hujja da shi ba a wurinsa ba ya zama wata magana ce gamammiya don galibi suna kafa hujja ne da falalar sayyid na ali duk hadisin da ya magana akan falalar sayyid na ali zai su dauko sai su ce to kun ga falalarsa ko to ya fa abubakar kenan ha to ai ba a kore masa falala ba ba a ce ba shi daraja ba ba a ce ba shi da kima ba cewa muka yi bayan abubakar da umar da usman ba wanda ya kai shi cikin dukkan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to kaga ai ba a kore masa falala ba amma kai ta ɗaukowa hadisan falalarsa kawai kana bibita shi akan da abubakar wannan kasan cewa son rai ne ai sai ka kawo nassi da yake nuna cewa da mandan Allah ya ce Ali ya fi abubakar kamar yadda abdullahi dan umar yake cewa muna cewa a lokacin annabi wanda ya fi kowa a cikin wannan al'ummar bayan annabi shine abubakar nassin kenan ba ba za ka samu wannan ba sai dai ka samu irin nassosin na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rajulun yuhibbuhu Allah rajulun rajulun wa rasuluhu mutumin da Allah yana son sa manzon Allah yana son sa to Allah yana son sa yana son fa yana son wani ma Allah yana son wani ma yana son manzo Allah baya son Abubakar ne baya son baya san baya san Umar baya son Usman. manzo Allah baya son Abubakar baya son Umar baya son Usman. to kaga a lokacin da aka fahimci cewa kawai sukan dauko hadisai ne na falalan sayyidina Ali sai su faɗe su kuma sai ce to wannan yana nuna ya fi abubakar kuma falala kaɗai ba ta nuna cewa a mutum ya fi ka ta iya samun mutum yana da falaloli guda goma kai kuma falala kaɗai ne amma ka fi shi yanzu ka iya samun mutum a ce maka shi a yana da sarauta guda goma a ce maka ɗan malikin kaza ne jarman kaza madakin kaza sarkin yakin kaza ajiyan kaza a tara masa guda nawa guda goma amma wani da an ta wannan sarki kaza sarkin gari kaza ne shi kwaya ɗaya ne nasa amma dai ya nasa da wancan to haka waɗannan in ka duba su haka za ka gani sai na ali daga cikin sahabban da suka fi kowa yawan falala daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ka ɗauki wani hadisi guda ɗaya da ya zo da falalan na abubakar sai ka gane cewa ya fi sayyidina ali Allah madaukake kara musu yadda Allah ya kara musu daraja abu na biyu in ba ingantaccen hadisi ba to sai ka samu rubabbe abu ne da aka kirkiro aka jingina shi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko aka jingina shi wa sayyidina ali dan a fifita sayyidina ali akan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu amma hakikanin magana Allah madaukaki ya fifita abubakar da umar da usmanu akan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shi kuma sayyidina ali Allah madaukaki ya fifita shi akan dukkan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama in ka da abubakar da umar da usmanu da kuma sauran mutane baki daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kullum mu mutu akan son dukkan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa baki daya ya Allah madaukaki kar ka sanya mana kin wani daga cikin sahabban annabi ko iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin kin wani bangare daga cikin sahabbai ko kin wani bangare daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka halaka ne su bayin Allah na kwarai waɗanda suka zo a bayan sahabbai da ahlul baiti kullun nema musu gafara Allah suke والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah ta'ala ya ce waɗanda suka zo a bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ɗabi'arsu ya ƙuluna suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma ga gafartawa ƴan umma suka gabace mu da imani haka suke faɗa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina ya Allah sanya mana wani kyashi wata hasada akan waɗanda suke masu imani to haka ɗabi'un mutanen kwarai Allah maɗaukake sufanta su Allah ka sanya mu daga ciki Allah ta'ala a cikin ayar ya ce wa min qablihi kitabun Musa imaman wa rahma kafin zuwan alkur'ani in an ce hi din nan damirin sa yana komawa zuwa ga alkur'ani kenan wannan shine abin da mafi yawan malamai suka tafi akai domin cikin duk maganganun da muka faɗa maganganun da magabata suka fi tafiya akai shine wa yatluhu shahidun minhu ko dai jibrilu ko kuma wa'ayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa wa min qablihi sai ya zama kafin zuwan alkur'ani wa min qablihi ko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kitabu Musa ai an samu littafin annabi Musa imaman wanda littafi ne jagora wa rahma kuma jin kai ne ga waɗanda suka yi riko da shi wato Allah madaukake na nuna mana littafin annabi Musa at-Taura littafi ne jagora babba wanda ake koyi da shi sai dai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafi hukuncin sa fa anzalna alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa alayhi Allah ta'ala ce mun saukar maka da littafi wanda yake gaskata littattafan da suka gabata kafin shi wa muhaiminan alaihi amma nasikhan alaihi mai shafe hukuncin su ne wa hakiman alaiha ma'ana littafin alkur'ani shi ke hukunci akan dukkan littattafan da suka gabata to littafin annabi Musa alaihi salam ubangiji ta'ala ya subanta shi da shi ma jagora ne kuma rahama ne ulaika yu'minuna bihi waɗanda suka bi wannan hanyar to Allah ta'ala ya ce su ne masu imani na hakika da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sai Allah ya ce wa manya yakfuru min al'azari azab da annaru duk wanda ya kafirce da shi shi me shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce masa shiwa shi littafin da manzan Allah ya zo da shi ma'ana guda biyu ko dai ka ce wanda ya kafirce wa alqur'anin da annabi ya zo da shi ko kuma wanda ya kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahzabi daga cikin dukkan wasu addinai suka ce al-kufaru kulluhum mana dukkan kafirai gaba da ake magana anan waɗanda suka cewa abinda manzon Allah ya zo da shi to fannaru maw'iduhu alqawarin su wuta ne domin ka'ida shine duk wanda bai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ko me yake kai bayan ya ji labarin zuwan annabi sallallahu alaihi sallama amma bai imani da shi ba duk irin kyan aikin da yake da shi to wuta ce ba ko masa Allah ka tsare mu hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abu musa al'ashari Allah kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce wallazi nafsi biyade ya ce na rantse da ubangijin da raina ke hannunsa la yasma'u ubi ahadun min hadhihi umma babu wani mutum da zai ji zuwa na daga cikin wannan al'ummar yahudiyyin wala nasrani ba yahude ne shi ko ba nasare ne thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi sannan yaki yin imani da abin da zo da shi illa da kalan nar face sai ya shiga wuta wato duk wanda yake yin imani da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi kowane irin addini ya awar bi to wannan makomarsa wutar jahannama ne kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a ibn yake cewa كنت لا أسمع بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القرآن yace babu wani wani abu da zan ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face sai na ji abin da yake goyon bayan sa a cikin alqur'ani yace ina nan sai da ji faɗin manzon Allah la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasrani naji wannan hadisi yace ina nan wata rana sai na ga faɗin Allah maɗaukaki wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannadu mau'iduhu yace wannan ayar tana goyon bayan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma'ana duk wanda ya kafirce cewa annabi ya ki yin imani da abin da manzon Allah ya zo da shi to babu makawa alƙawarin da Allah maɗaukaki masa wuta ne Allah ka tsare mu fala ta kuhi miryatin minhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki yana yana umartansa da cewa kada ya kokonto a cikin abin da Allah madaukake ya zo masa da shi manzon Allah ba zai kokonto ba amma ana tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro ma'ana kada ku yi kokonto akan abin da manzon Allah ya zo da shi inna wal haqqu min rabbik walakin aktsar an-nas la yu'minun sai dai kullun mutane ba za su imani ba ma'ana kullun a duniya har tashin alkiyama marasa imani waɗanda za su karyata manzon Allah sune suka fi yawa wannan yake nuna cewa gaskiya ba a gane ta hanyar yawa dan kun fi yawa baya nuna cewa ku kuke kan gaskiya menene gaskiya kawai shine wanda ya rike abin da Allah madaukake umarni ya rike abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah madaukake ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh